daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahma, mai jin babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

an sauraro mu da alhaka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wanda gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ban labarai. Akwai shirin nan na kokun sai kuma duniyar mu a yau. Shirinmu na karshe shine tarbiyar iyali. Amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jagoran junju halin musulunci a nan kasar iran ya ce kafafen yada labarai sun fi ba da nasara idan an kwatanta da yaƙi da makami a koyaushe ƙungiyar hamas ta bayyana cewa rushe-rushen gidajen falasɗinawa wanda hamci ƙasar isra'ila take yi a kudus korar falasɗinawa daga ƙasarsu ne ta wata hanya sannan za ku ji cewa jiragen yakin amurka da birtaniya sun kai hare-hare kan wasu wurare a birnin sana'a babban birnin kasar yemen a yau talata to madal yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju hali musulunci na kasar iran imam said alil khamna'i ya bayyana cewa yakin da kafafen yada labarai suke yi da makiya ya dara na makamai da makiya idan an kwatanta ɓangarorin biyu. Tashar talabijin ta Firas a nan Tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a wani saƙon da ya aika a taron kafafen yada labarai wanda aka gudanar a yau a cikin hukumar gidajen rediyo da talabijin na ƙasar Iran wato IRB a takaice a nan birnin Tehran. Jagoran ya kara da cewa ƙwarewa wajen bayyana gaskiya da kuma isar da saƙo ga mutane a duniya su da dama ya fi yaƙi da makami don isar da gaskiya ga mutane don haka ya buƙaci hukumar gidajen rediyo da talabijin ta ƙasar iran ta dukufa wajen kyautata ayyukan yada labarai a ƙasar don isar da saƙon jamhuriyar musulunci ta iran ga mutanen ƙasar iran da kuma sauran ƙasashen duniya jagoran ya ce kun san da irin rawar da kafafen yada labarai suke takawa a duniya a yau musamman a fagen farfaganda a wannan zamanin akwai bambanci sosai tsakanin yaƙi da kafafen yada labarai suke yi da kuma yaƙi da makami imam hamna'i ya kammala da cewa a yau nasara tana samuwa ne da irin ƙwarewar da ƙasa take da shi wajen isar da saƙon gaskiya ga mutane a duniya don haka dole ne mu ninninka ƙarfinmu a wajen amfani da kafafen yada labarai Ƙungiyar Hamas mai gwagwarmaya da hamshin Isra'ila a ƙasar Falasɗinu da aka mamaye ta bayyana cewa rushe-rushen gidajen da gwamnatin hamshin Isra'ila take yi a wata wato a Gudus wata hanya ce ta korar Falasɗinawa da ƙasar su. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto ƙungiyar tana faɗar haka a wani bayani da ta fitar a yau Talata. Ta kuma ƙara da cewa shirin Yahudawa na rusa gine-ginen Falasɗinawa kama daga gidaje da wuraren aiki ko kuma gonaki yana nufin korarsu daga ƙasarsu ne don haka dole ne Falasɗinawa a yankin yamma da kogin jordan su tashi tsaye don ganin cewa sun dakatar da hakan ko kuma dai sun rage shi a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne gwamnatin kasar isra'ila ta rusa gidajen falastinawa goma sha uku a garin anata da ke gabacin birnin kudus wanda ya tilasta Falasɗinawa 'yan gudun hijira zama wato ba su da wurin zama da ƙarshe ƙungiyar ta buƙaci ƙungiyar ƙasashen laraba da kuma ƙungiyar ƙasashen musulmi su ɗauki matakan da suka dace don hana yahudawa ci gaba da rusa gine-ginen falasɗinawa musamman a birnin kudus har ila yau hukumar ocha ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa hamshe kasar isra'ila ta rusa gidajen falasɗinawa 1787 a yankin yamma da kogin jordan kadai daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 zuwa 15 ga watan oktoban shekara ta 2024 da muke ciki daga ciki hadda gidajen falasɗinawa 800 kuma rushe-rushen sun shafi gine-ginen falasɗinawa 4,498 sannan wasu falasɗinawa 532 ne wato rushewar ta shafa kama daga gidajen zama gonaki shaguna da kuma wuraren sana'arsu kafafen yada labarai na kasar yemen sun ba da labarin cewa jiragen yakin kasashen amurka da birtaniya sun kai hare-hare a kan wasu wurare a birnin sana'a babban birnin kasar a yau talata tashar talabijin ta almayadin mai watsa shirye-shiryensa ta harshen larabci a kasar lebanon ya nakalto majiyar gwamnatin kasar yemen na cewa jiragen yakin amurka da birtaniya sun kai hare-hare a kan lambun rana 21 ga watan satumba da ke tsakiyar birnin sana'a babban birnin kasar sannan tashar talabijin ta al-masira ta gwamnatin kasar yemen ta ba da sanarwar cewa jiragen yaƙi na ƙasashen biyu sun kai hare-hare har wurare guda biyar a birnin sana'a wanda ya haɗa da ma'aikatar tsaron ƙasar labarin bai ba da sanarwa irin asarorin rayuka da aka yi ko kuma na dukiyoyi ba tun ranar 11 ga watan janairun shekara ta dubu uku ne dai bayan samun izinin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya gwamnatocin ƙasashen amurka da birtaniya suka fara kai hare-hare kan ƙasar yemen don dakatar da takunkuman da yemen ta ɗora jiragen kasuwancin hamshin isra'ila masu zuwa ko kuma dai waɗanda suke zuwa can wato sai an dakatar da yaƙi a ƙasar wato a gaza Kasar yemen dai ta ce ba za ta ɗauke wa'annan takunkuman ba har sai an kawo ƙarshen yaƙi a gaza masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a wata wasiƙa wacce tsohon sojojin najeriya 38 suka rubuta wa ministan shari'a kuma antony janar na ƙasar latik fagbemi tsoffin sojojin wa'anda rundunar sojojin ƙasar ta kora daga ayyukansu a shekara ta 2016 sun buƙaci Antoni janar ɗin ya dubi al'amarinsu ya kuma mai da su kan ayyukansu tare da biyan su haƙoƙinsu jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa laji hassan mai mukamin kanar da wasu abokansa wato abokin abokan aikinsa 37 sun ce rundunar sojojin ƙasar ta kore su daga ayyukansu a shekara ta goma sha shida ba tare da gabatar da su a gaban kotun soje wacce take da hurumin yin haka ba labarin ya kara da cewa rundunar ta kori sojojin talatin da takwas ne bayan zargin su da aikata almundahana kuma sun ji labarin korarsu ne daga gidajen rediyo ba tare da an ba su wata takarda wacce take bayyana irin laifukan da suka aikata ba wasikar wacce sanannen lauyan nan wato falana da kuma falana chambers suka rubuta ta buƙaci ministan shari'a kuma anthony janar na najeriya ya sake duba al'amarinsu ya kuma mai da su kan ayyukansu jaridar finance time dai ta gano cewa ɗaya daga cikin sojojin da aka koran mai suna baba ochunpa ya rasu a shekara ta 2017 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san, sannan duniyarmu a yau shirinmu na ƙarshe shine tarbiyar iyali, da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. ma saurare za ku saurari sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci akan wani rahoto da kafin watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila suka buga da ke cewa batun fara kawai isra'ila hari a cikin siriya lokaci ne kadai yake jira ni ne mustapha adam zan karanto muku sharhin jaridar nan ta vadiot aranot ta haramtacciyar kasar isra'ila ta buga wani rahoto da yake nuni da cewa da akwai tsoro da razani a tsakanin isra'ilawa cewa za su iya fuskantar hari a cikin siriya musamman daga yankin tuddan golan da suka mamaye shi jaridar ta kuma kara da cewa ko kaɗan babu wani amfani akan yadda sojojin na 'yan mamaya suke yin kutse a cikin siriya rahoton ya ce jami'an leƙen asiri sun fara lura da kai da komowar wasu mutane da suke karata wuta wato wuraren da sojojin mamayar suka ja tunga da ke nuni da alamun cewa suna son kai musu hari ne jaridar ta badiot aranot ta nakalto ɗan rahotonta mai yi mata sharhi akan harkokin siyasa yu'af zaitun wanda shi kuma ambato wani jami'in soja da ke can yankin da suka mamaye yana cewa batun fara kai mana hari da makami mai linzami lokaci kaɗai ke jira wanda kuma zai iya kaiwa ga kashe wasu sojoji Haka hakan ya ƙara da cewa komai zai iya sauyawa zuwa yanayi mafi muni jami'in sojan mamayar ya kuma ishara da yadda suke fuskantar wahala a zaman da suke yi a cikin wato ƙasar ta Siriya. kuma yadda suke cikin ƙasar da yadda a kullum tankokinsu na yaƙi suke kai da komowa a cikin sirya ɗin za su iya jawo hankalin masu ɗauke da makamai su fara tunanin kai musu farmaki kamar da jaridar ta ambata har ila wannan jaridar ta kuma bayyana cewa an shiga wani yanayi sau biyu inda sojojin mamaye isra'ilan suka buɗe wuta akan mutanen siriya da suke yin zanga-zanga kusa da kusa da su suna nuna ƙin amincewa da da suka mamaye musu ƙasa suna kiransu da su fice daga wannan ƙasar tasu jaridar ta kuma yi gargaɗin cewa wannan fa ba zai iya zama na ƙarshe ba wato a nan gaba za a iya samun wasu su fito yin zanga-zangar ta nuna ƙin amincewa da sojojin mamayar a cikin ƙasar tasu sojojin haramtaccen ƙasar isra'ilan kamar yadda jaridar ta ambata sun fara jin suna fuskantar barazana a zamansu a cikin Siriya. a halin yanzu sojojin mamayin isra'ilun suna tattara makaman da suke a yankin tuddan gulan duk da cewa tsofaffin makamai ne daga cikin makaman da sojojin suke tattarawa da akwai tankokin yaƙi ƙira tarayyar soviet da kuma makamai masu linzami da kuma makaman da ka iya fasa motoci masu sulke da kuma albarusai dukkaninsu mallakin sojojin siriya ne da suka bari bayan barin wato sansanoninsu to a fili yake cewa dai ko ba daɗe ko ba jima sojojin mamayar ta isra'ila ba za su ci gaba da zama a cikin siriya haka kawai ba ba tare da sun fuskanci 'yan maya ba a nan gaba idan ba daga wasu tsofaffin sojojin ƙasar ta siriya ba da suka rayu da aƙidar ɗaukar isra'ila a matsayin abokiyar gaba fiye da rabin ƙarni ko kuma daga samarin ƙasar da ba za su iya jure wa kallon isra'ila tana ci gaba da mamaye musu ƙasarsu ba dama dai tun gabanin sojojin mamaye su ambata abinda suka faɗa yanzu an yi hasashen cewa za a iso wurin da mutanen ƙasar ta Siriya, musamman samarinta za su fuskanci 'yan mamayar da suke ganin cewa suna lalata makaman ƙasarsu da kuma ƙwace ƙasa musamman ma yadda shugabannin haramtaccen ƙasar isra'ila suke faɗin cewa ba za su fita daga inda suka kama ba a cikin ƙasar Siriya, har zuwa illa masha allahu illa iyaka lokaci Shi ne zai ayyana yaushe ne za a fara kaiwa sojojin harmitacciyar kasar isra'ila hari a cikin Siriya? to ƙarshen sharhin bayan labarin duniya kenan ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum Yau Talata 31 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 29 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu wurare ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a rana irin ta yau. Bayan fara yakin duniya na ɗaya, sojin dolar Usmaniyya ta Turkawa suka fara mame wasu yankuna na ƙasar Iran. Duk da sha dai Iran ɗin ta sanar da cewa ba ta goyon bayan wani bangare a wannan yaƙi. A lokacin sarakunan Kajariyawa na ƙasar Iran sun nuna gazawarsu matuƙa wajen tunkarar sojojin daular usmaniya ta turkawa wanda kuma hakan ya sa suka mame wasu yankuna a cikin ƙasar iran da hakan ya haɗa hadda tabriz da kuma yankunan arumiya da suke yammacin ƙasar iran amma daga bisani sojojin rasha sun fara fatattakar sojin dolar usmaniya a yankunan da suka mamaye a tsakiyar asiya wanda kuma wannan farmaki na sojin rasha ya kai hakan sojin dolar usmaniya a cikin iran inda kuma ita ma rasha ɗin ta mame wasu yankuna na ƙasar har sai da ta kusa isa birnin tehran amma sakamakon juyin hali na gurguzu wanda aka yi a ƙasar rasha shekara ta 1917 sojan rasha sun fara ficewa daga yankunan iran da suka mame kamar da kuma sojin dolar usmaniya sakamakon kashin da suka sha a yakin duniya na ɗaya sun fice daga sauran yankunan ƙasar iran da suka mamaye a lokutan baya masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan disamban shekara ta 1999 tsohon shugaban kasar rasha boris yeltsin ya yi murabus daga kan mukamin sa inda vladimir putin ya maye gurbin sa boris yeltsin ya kasance babban sakataren jam'iyyar gurguzo wadda take mulki a lokacin tarayyar soviet a ƙarƙashin shugabancin gorbachev barushewar tarayyar soviet ya zama shugaban kasar rasha a shekara ta 1991 a cikin wannan shekara ne kuma ya murabus inda vladimir putin mataimakinsa ya ɗare kan kujerar shugabancin ƙasar rasha masu wurare ko kun san cewa shekaru 510 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan disamban shekara ta 1514 aka haifi andres basileus fitaccen likita na hida kuma ɗan ƙasar belgium a birnin brussels fadar mulkin kasar ya shahara ne sakamakon yadda ya kware wajen sanin na jikin ɗan adam ta hanyar gudanar da aiki na hida inda har ya rubuta wani fitaccen littafin sa dangane da sassan jikin dan adam wanda ake kira da ma'aikatar jikin ɗan adam wannan ya sa ake kiransa da babban malami ko kuma likita mai ilimin hida a halin yanzu haka ana amfani da hanyoyi waɗanda aka samu a cikin ilmominsa a ɓangaren ilimin hida sai dai kuma an ƙara inganta waɗannan hanyoyi bayan samun kayayyakin aiki na zamani ya rasu a shekara ta 1564 a ƙasar belgium masu saurare ko kun san cewa shekaru 333 da suka gabata wato 11 ko kuma 31 ga watan disamba na shekara ta 1691 robert boyle masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar Ireland ya rasu. An haife shi a shekara ta 1627 kuma ya karatu a ƙarƙashin kulawa da jagoranci na mahaifinsa Coach Kate, wanda kuma shi ma shahararren masani ne a ɓangaren ilimi na kimiyyar lissafi a Ingila. Boyle ya bayyana mahangarsa a kan batutuwa da dama waɗanda suka shafi iskar gas da kuma yadda ake auna iskar gas bisa mitoci. Sannan kuma Robert Boyle ya kafa ɗakin gwaje-gwaje ya kuma gudanar da bincike a kan sinadarai kuma ya gano rawar da iskar gas da kuma oxygen ke takawa wajen kamawar wuta. Daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau, Allah yi wa babban malamin addinin Musulunci Ayatollah Abdulrahman Haidari Ilami rasuwa. Malamin addinin Musulunci ne wanda yake da hazaƙa matuƙa. an haife shi a shekara ta 1924 a garin ilam wanda yake yammacin kasar iran bayan kammala karatunsa na firamare ya tafi karbala sannan kuma ya je biranen samarra da najab duk na kasar iraki domin neman ilimin addini ayatollah ilami ya koma garinsa na haihuwa bayan kwashe shekaru masu yawa yana karatu inda ya shiga karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai a gefe guda kuma sakamakon yadda ya tasirantu da marigayi imam ya rika sukar salon mulkin kama karya na gwamnatin sarki sha da kuma yadda ake tafiyar da al'amuran kasar karkashin kulawar turawa bayan nasarar jun juhalin musulunci a kasar iran ya zama wakilin marigayi imam a lardin ilam sannan kuma ya wakilci al'ummar wannan lardi a majalisar kundin tsarin mulki da kuma majalisar ƙwararru masu zaben jagora a farkon mamayar da sojin saddam hussein suka yi wa iran ayatollah haidari ilami ya kafa dakarun gwagwarmaya na sa kai ya kuma fara tunkarar mahara kuma har yanzu ana ci gaba da ɗaukar bayanansa da kuma tsare-tsaren da ya a cikin dakarun sa kai na jamhuriyar musulunci ta iran da matuƙar muhimmanci kuma ya ci gaba da kulawa da su har zuwa ƙarshen rayuwarsa.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 Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta buƙaci a tura masu sa ido na ƙasa da ƙasa zuwa asibitocin zirin Gaza domin tabbatar da ƙaryar da gwamnatin mamayar Isra'ila ta yi na cewa ‘yan gwagwarmayar Falasɗinawa suna amfani da asibitoci wajen aikin soji. Bayan hare-haren wuce gona da iri da sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kai kan asibitin Kamal Adwan na baya-bayan nan. inda suka ƙona shi tare da kame waɗanda ke cikinsa lamarin da ya janyo dakatar da ayyuka a cikin asibitin a cikin wata sanarwa da ƙungiyar hamas ta fitar ta bayyana cewa sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da kai har haren wuce gona da iri da kuma lalata cibiyoyin kiwon lafiya da asibitoci na baya-bayan nan shine asibitin kamal adwan wanda alhakin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne na tarihi ɗaukan matakin dakatar da yaƙin kisan kiyashi kan falasɗinawa amma hakan bai faru ba sojojin mamayar isra'ila sun yi ikirarin cewa 'yan gwagwarmayan falasɗinawa suna ɗaukan wannan asibiti a matsayin cibiyar ƙungiyar hamas da ke arewacin zirin gaza kuma sun yi ikirarin cewa ‘yan bindiga suna aiki da shi a tsawon lokacin yaƙi, lamarin da ƙungiyar ta Hamas ta musanta. Ƙungiyar Hamas ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da dukkanin cibiyoyin ƙasa da ƙasa da abin ya shafa da su shiga tsakani cikin gaggawa kamar yadda dokar jin ƙai ta ƙasa da ƙasa ta tanada domin kare sauran asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da ke arewacin Falasɗinu. tare da samar musu da kayayyakin kiwon lafiya a ranar juma'a da ta gabata ce sojojin mamayar isra'ila suka kai farmaki kan asibitin kamal adwan kafin su banka masa wuta tare da kawo ƙarshen duk wani aiki da ake yi a cikinsa kwata-kwata kuma ba su tsaya a nan ba sun kuma tsare mutane fiye da ɗari uku da hamsin da suke cikinsa da suka hada da ma'aikatan lafiya ɗari da tamanin. da kuma majinyata saba'in da biyar musamman waɗanda suka samu raunuka baya ga waɗanda suka kasance marasa lafiya tsawon lokaci da masu rakiyarsu tare da yin awon gaba da su zuwa wani wuri da ba a san ko ina ne ba a cewar sanarwar da ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya fitar bayan haka sojojin mamayar isra'ila sun sako mutane kusan 400 da suka hada da ma'aikatan lafiya da suka kama a lokacin da suka kutsa kai cikin asibitin yayin da suke tsare da daraktan asibitin dr hussam abu safiya ba tare da bayyana wani abu game da shi ba waɗanda aka saka sun bayyana irin cin zarafin da aka yi musu a cikin asibitin inda ake dukansu da gindin bindiga da kuma ajiye su na tsawon sa'o'i a ƙasa cikin tsananin sanyi. dangane da haka hukumar lafiya ta duniya ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar asabar da ta gabata ta yi matukan mamakin harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan asibitin kamal adwan a ranar juma'ar da ta gabata wanda shine babban asibiti da ya rage da yake aiki a arewacin zirin gaza hukumar lafiyar ta jaddada cewa rugujewar tsarin kiwon lafiya da kuma killace gaza na tsawon sama da kwanaki tamanin na barazana ga rayuwar sauran falasinawa dubu saba'in da biyar da ke yankin sanarwar ta kuma nuni da cewa hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa akalla an kai hare-hare kusan sau hamsin kan asibitin kamal adwan tun daga farkon watan oktoban shekara ta da da ashirin hudu. tun bayan harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan shiyar arewa a ranar biyar ga watan Oktoba, wanda ya yi daidai da lokacin killace yankin da sojojin mamayar Isra'ila suka yi, sun kai wa asibitin hare-hare da makamai masu linzami da kuma banka masa wuta da gangan, inda wani jami'in kiwon lafiya ya ce, rundunar mamayar Isra'ila ta ɗauki lamarin a matsayin hari na sojoji kan 'yan gwagwarmaya. wannan ɗanyen aiki ya janyo babban giɓi a tsarin kiwon lafiya da daina aiki a asibitin kusan gaba ɗaya a cewar bayanan jami'an gwamnatin gaza baya ga dakatar da aikin nau'o'in fararen hula da motocin ɗaukar marasa lafiya na ƙungiyar agaji ta red crescent ta falastinu waɗannan ayyukan wuce gona da iri suna gudana ne da cikakken goyon bayan amurka tun daga ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023, sannan gwamnatin mamayar Isra'ila ta ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi a Gaza, wanda ya yi sanadin mutuwa da jikatan Falasɗinawa sama da 153, kuma yawancinsu yara da mata, sannan wasu sama da 11,000 suka ɓace a cikin munanan ɓarna. da yunwa da kashe yara da dama a da tsofaffi a ɗaya daga cikin mafi munin bala'i na bil'adama a duniya. Ƙasashen larabawa sun yi Allah wadai da ƙona asibitin Kamal Adwan da sojojin mamayar Isra'ila suka yi kuma sun bayyana hakan a matsayin laifin yaƙi ƙasashen larabawa da suka haɗa da qatar saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma jordan sun yi allah wadai da ƙona asibitin kamal adwan da sojojin gwamnatin mamayar isra'ila suka yi a arewacin zirin gaza tare da tilastawa marasa lafiya da ma'aikatan lafiya ficewa daga cikin asibitin suna masu la'akari da wannan wuce gona da iri a matsayin laifin da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma laifin yaƙi sojojin mamayar isra'ila sun kutsa kai cikin asibitin kamal adwan da ke zirin gaza kafin daga bisani su banka masa wuta tare da tilastawa ma'aikatar lafiya ficewa daga asibitin bayan nan sun yi awon gaba da mutane fiye da 350 daga cikin asibitin da suka hada da ma'aikatar lafiya 180 da kuma wasu majinyata saba'in da biyar gami da masu rakiyar majinyatan inda suka tafi da su wani wuri da ba a san ko ina ne ba a cewar sanarwar da ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya fitar sanarwar da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar ƙatar ta fitar ta yi allah wadai da harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai wa asibitin tana mai kallon sa a matsayin laifin yaƙi da kuma saɓa wa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa gami da ƙara rubuta wutar rikici da ke barazana ga bullar mummunan sakamako ga tsaro da zaman lafiyar yankin ma'aikatar harkokin wajen qatar ta jaddada buƙatar ƙasashen duniya su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyarsu ta hanyar tunkarar ƙalubalen da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ci gaba da janyowa musamman kai farmaki kan cibiyoyin fararen hula ciki har da asibitoci ana ta ɓangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar saudiya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ƙasar saudiya ta yi allah wadai daga kausar murya kan ƙona asibitin kamal adwan da sojojin mamayar isra'ila suka yi da kuma tilastawa marasa lafiya da ma'aikatan lafiya ficewa daga cikinsa tana mai jaddada cewa hakan yana daga cikin keta dokokin ƙasa da ƙasa da dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da kuma mafi mahimmancin ƙa'idojin jin ƙai da kyakkyawan ɗabi'u har ila yau ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi allah wadai Daga kausar murya a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar kan ƙona asibitin kamal adwan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi tare da la'akari da hakan a matsayin saɓawa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. haɗaɗɗiyar daular larabawa ta jaddada matsayinta na ƙin amincewa da wannan ɗanyen aiki da ya saba wa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa kuma ya zama wata hanya ta rusa ƙa'idojin tsarin kiwon lafiya da na ɗan adamtaka da kyawawan tsarin rayuwa tana mai jaddada matsayinta na neman a dakatar da tashin hankali a cikin gaggawa ba tare da kai hari ga fararen hula ko cibiyoyin fararen hula ba ita ma ƙasar jordan ta yi allah wadai da kausar murya a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ta ce sojojin haramtacce ƙasar isra'ila sun ƙona asibitin kamal adwan da ke zirin gaza tare da ɗaukar harin a matsayin babban laifin yaƙi ma'aikatar harkokin wajen jordan ta ɗora wa gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila alhakin kare lafiyar fararen hula da ma'aikatan kiwon lafiya da ke aiki a cikin asibitin da kuma jaddada ƙin amincewar masarautar tare da yin Allah wadai da wannan mummunan ɗabi'a ta kai hari ga wuraren kiwon lafiya da ma'aikatansu. Sannan ta yi kira ga ƙasashen duniya musamman kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi aiki da nauyin da ya rataye a wuyarsu na shari'a da ɗa'a don tilastawa haramtacciyar ƙasar Isra'ila dakatar da kai hare-hare kan zirin Gaza. musamman kai hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula da kuma kawo ƙarshen bala'in jin kai da ba a taɓa ganin irinsa ba sakamakon hare-haren wuce gona da iri kan yankin. Shafin watsa labaran Falasɗinawa ya nakalto daga fadar shugabancin Jordan cewa masarautar Jordan ta yi Allah wadai da babban laifi da sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka aikata. ta hanyar kona asibitin da ke gabatar da hidima ga mutane sama da dubu ɗari hudu tana mai jaddada cewa wannan laifi ya zo ne a daidai lokacin da ake tabka laifukan kisan kiyashi da tilasta wa fararen hula gudun hijira a matakin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa larabawa da na musulmi ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta yi kira da kakkausar murya kan kawo ƙarshen laifukan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi a zirin gaza wanda na baya-bayan nan shine laifin ƙona asibitin kamal adwan da ke yankin arewacin gaza a cikin wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta ɗauki wannan laifi a matsayin wani ci gaba da laifukan yaƙi da kisan kiyashi da ake yi wa al'ummar falastinu Mujiyar lafiya daga asibitin kamal adwan ta ruwaito cewa sojojin mamayar isra'ila sun ƙona sassa da dama na asibitin da suka haɗa da ɗakunan tiyata ɗakin gwaje-gwaje sashen kula da ɗaukar marasa lafiya inda ta bayyana cewa gobarar ta ci gaba da yaɗuwa a cikin sauri zuwa wasu gine-gine da sassa da aka kasa kashewa saboda jami'an kashe gobara sun kawo ɗauki amma sojojin mamayar isra'ila suka hana su shiga yankin da asibitin yake sakamakon killace shi da suka yi ofishin yaɗa labaran gwamnati a gaza ya ɗauki wannan hari a matsayin cikakken laifin yaƙi yana mai gargaɗin cewa manufarsa ita ce rusa tsarin kiwon lafiya gaba ɗaya a gaza kuma wani ɓangare na manufofin aiwatar da kisan kiyashi na ƙare dangi da ake son yi wa al'ummar falastinu yayin da sojojin mamayar isra'ila suka yi ikirarin cewa ana amfani da asibitin a matsayin wata cibiya ta ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a gaza wanda ƙungiyar ta musanta a cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar ta ce babu wani aikin soji da ake gudanarwa a cibiyoyin lafiya saboda waje ne da ke kula da marasa lafiya kamar yadda komai a asibitin a buɗe yake ga kowa da kowa da kuma cibiyoyin ƙasa da ƙasa da na Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka san asibitin sosai. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali mai sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanka dai da wannan lokaci da kuma sake taruwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatarwa a cikin 'yan makonnin da suka shuɗe da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon bioh ƙarƙashin hausa tv da ke nan birnin tehran shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da ƙarfi yadda ya kamata kan tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci na kaddai kadai a gaji har Allah yau barka mu da take duwa a cikin wannan samun shirin na tarbiyyan iyali a cikin wannan shirin ma kamar yadda dai aka saba a ƙara haƙuri da mu za mu ci gaba da ɗorawa ne kan hirar da muka faru da shehun malamin muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su amfana da su malamin yana yi mana fasarar littafi ne na imam aliyu zainul abidin dan imam hassan alaihi salam daga littafinsa na risalatul hukuk wato sakon haƙoƙi yau kuma malam zai fara da batun haƙƙin gabace ta biyu wadda take da haƙƙi kan ɗan adam wato ji gaba ta biyu a cikin gabanka kai ɗan adam wanda suke da haƙƙi a kanka shine jinka ina haƙƙus sam imami yake ce mana alaihi salam wa amma haƙƙus sam fatanzihahu an an taj'alahu tariqan ila qalbika illa li fawahatin karima tahaddasa fi qalbika khairan jinka haƙƙi ne na jinka muna a haƙƙus sam ne haƙƙin jinka ne kai iya ƙoƙarinka jinka ya zama wata hanya ce da ta nan za ka ɗauki me alkhairi ka kai shi zuwa ga zuciyarka kada ka mayar da kunnanka su zame maka wani bututun da zai ɗauki guba ko dafi zan ce ko fazon wanda in ya shiga jikin kafa shi kenan zai kashe ka ne ka mai da kunnanka su zame maka wani warit mai tuzgo maka alkhairi mai tuzgo maka albarka mai tuzgo maka haske da annuri ya kai ga zuciyarka wa zalika bima yanqulahu min almasmu'ati allati tantaba fi dakhil adh wa qararati nafs hmm, in ce kunne ko ji wata hanya ce wata kafa ce da take tanan alkhairi yake zuwa ga zuciya ko akasin alkhairi wal iyazu billah kinan jinka ya kamata ya zame maka wani makamashi ne da zai samar maka haske da annuri zuwa ga zuciyarka wanda ta nan za ka samu mai kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye karka mayar da jin ka ya zame maka wani mugun makamashi wanda da nan za ka ɗauki miyagun ɗabi'u da miyagun ayyuka ka aikata da ya ce fa'innahu babul kalami ilal qalb baka da hanyar magana da zuciya kai tsaye da ta wuce jinka da shi saƙo yake zuwa ga zuciya to yi ƙoƙari saƙon da zai bi ta kunnanka zuwa ga zuciyarka ya zama alkhairi ba sharri ba wanda yu'addi ilaihi durubal ma'ani ala fiha min khairin aw sharrin wala quwwata illa billah ta wannan kafa ta wannan hanya jinka kenan komai yake zuwa ga zuciyarka abin da ji ya kwaso ya kai ma zuciya in ma na alkhairi ko sharri to yakan tasirantu a zuciya sai ya aifar da ma'anoni ya haifar da ababe natijai iri-iri mabambanta wasu ijabi wasu salbi to madalla muna ƙara jan hankalin masu sauraronmu da kasa shafa da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan radiyon BOH na birnin Tehran wanda yake karkashin Hausa TV. Malam zai kammala mana wannan shiri ne na yau da bayanin yadda ake amfani da ji wajen kai sako zuwa ga zuciya. abinda ka ji da kunnanka ya zo ga zuciya yakan samar da wani sakamako na alkhairi ga zuciyarka haka kuma abinda da ka ji da kunnanka ya je ga zuciya yakan haifar da sakamako mara kyau na sharri wal iyazu billahi don haka yi kokari ya zama kullum abinda zai biyo ta kunnanka ko ta jinka zuwa ga zuciyarka ya zame maka alkhairi ba sharri ba imami ma'asumi maulana ali zain al'abidina alaihi salam yake cewa inna jihazu sam huwa al'ada alfa'ala fi takawini shahsiyatul insan wa bina sulukihi ji ji wata ada ce wata wani makamashi ne wanda yake da tasiri ji wani makami shi ne wani makami ne da yake da tasiri fa'ali a wajen kawana shahasiyar ka kai ɗan adam jinka da alkhairi yake sa ka aikata alkhairi Saboda jin sharri yake sa mutum ya zama mai sharri sannan kuma daga jin ka ne sulukin ka yake canzawa daga alkhairi zuwa sharri wal billah ko daga sharri zuwa alkhairi Allah ya sa haka kiran wajibinka ne an taje allahu baridan linakalil adabil karima wal fada'il hasna wal mazaya alhamida litata'assara biha Wata takuna min sifatihi wa hasa'isihi aw takuna min sifatika wa hasa'isika kenan wajibinka ne kai dan adam Jinnan naka ko in ce kunnan nan naka ka da su wani ɗan aiki wanda shi yake ɗauko maka ya ciro ya kawo maka ya ɗauko maka abubuwa na karamci da kyawawan ɗabi'u da halayya nagari don kai ma ka zama nagarin mai kyawawan ɗabi'u mai halaye na karamci don kai ma wata rana a waye gari halaye nagari sun zama halayyarka sun zan ɗabi'arka sun zama hususiyarka a'a ba sharri ba wal iyazu billah wannan haƙƙin jin ka ne ka kiyaye shi kamar haka kamar yadda ka ji in ya zame maka mai kawo maka alkhairi to kenan ka ci riba ka da lahira ya haskaka maka zuciyarka ka zan mai kyawawan ɗabi'a amma in ya zan kana jin mummunan abubuwa da jinka da kunnanka to sai ka tasirantu da wannan miyagun ayyuka wal iyazu billahi Allah ya kiyaye to ma sauraro gashi na dai malam ya koro bayanin yaje lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu dakata cikin wannan shiri namu a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malamin namu muhammadu salil lizare malamin ahalul beti a nan birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon kamar dai da aka saba da fatan allah ya ƙara wa malam ƙoshin lafiya a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh